Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa. Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. Kuna bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato ka yi mani lamuni a dukkan lamarin yi wa muminai hidima Ka ƙara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya. Hukumar alhazai ta ƙasa. Rasulullahi wanda ya kakkaɓe barna. bismillahi rahmanir rahim Wasalatu wasalamu ala rasulillah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da sake saduwa a sabon zango cikin shirin namu na haji kiran Allah wanda hukumar alhazai ta ƙasa National Hajj Commission of Nigeria wacce aka fi sani da nakon ta shirya take kuma kawo muku a daidai wannan lokacin kowane mako. Shirin haji kiran Allah a wannan zangon zai mai da hankali ne wajen tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan yadda aikin hajji yake gudana a Najeriya. A yau muna da tattaunawa da ɗaya daga cikin kamfanoni masu zaman kansu wanda aka fi sani da international. Daga ƙarshe akwai amsan wasu daga cikin matsalolin aikin hajji har da na umra. Jama'a a dakace mu. Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar BVN da na da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato com. sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili sifili ɗaya sifili sifili sifili sifili ko a garzaya bankin ja'iz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa na tare da haɗin gwiwar bankin Ja'iz. Masu kallon Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan zaure na masu ruwa da tsaki a shirin haji kiran Allah wanda hukumar alhazai ta ƙasa wato nakon ke ɗaukar nauyin kawo muku a wannan tasha mai albarka. Sunana Suwaiba Ahmed. To a yau muna tare ne da shugaban kamfanin firdausi transport service limited wato alhaji aliyu abdullahi jega alhaji barka da zuwa zaura to a uh, kwanan da ne kasar saudiya ta fito da wani tsari na baiwa ma, maniyata aikin haji ko umra neman visa da kansu ta hanyar wato kamar intanet kenan ko shin ya wannan lamari zai shafi harkokin kasuwancinku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu da yake wannan tambaya tana da muhimmanci saboda tana buƙatar a wayar da kan mutane game da wannan visa ta online visa wanda mutum zai iya yi ta tourist visa ko wani visa wanda zai iya zuwa saudiya mutum ya aikin umra ko aikin hajji a da yake da ana yin ta da baya amma dai ba irin wannan tsari ba amma alhamdulillah duk da ake son a yi wannan zai iya shafar kamfuna masu aikin hajji da umara ta wani bangare ta wani bangare kuma bai zai shafe su insha Allah a kamar da kusa idan Najeriya mutanen Najeriya suna buƙatar jagoranci a koyo wani ba zai iya je yi biza da kansa ba ya je ya kama otal ya kama motoci har ya je aikin hajji ko umara yana ganin abin zai bashi wahala shi yasa suke buƙatar jagoranci kamar tsarin da aiki na pilgrims board misali sai an haɗa mutane gurup su tafi tare da wanda zai masu jagora misali haka ma a kamfanin da muke da su yanzu tsarin da ake yi idan a baka allocation a matsayinka na jagora na kamfani za ka tsara maniyatanka ko umara ko hajji ka tare da su ka ba su masauki ka ba su duk wani abu da ya kamata ka ba su saboda sauki wannan nauyi to amma mutum da ke son ya je shi kadai ko tare da iyalinsa ya yi biza ta kansa to bai karkashin hukuma ta alhazai ta najeriya sannan bai karkashin kone kamfani to idan an samu matsala ba za a nemi kamfani ba ba za a nemi hukuma alhazai ba saboda san da wannan tsari ba amma mu bambancin mu da su idan ɗauki alhaji mutum ɗaya da shi a saudiya cikin mutum dubu in mutum ɗaya makale to ni za a kama saboda aka ba amana ne aka ba haƙƙinsa komai mu kuma ba ma yi sai mun samu wanda zai ba mu garanto da matsari ne ba za ka yi ma kowa biza ba sai kana garanto ko limamin masallaci na unguwa ko na ko kuma alkali ko dai wani babban mutum wani zai je aikin umara ko aikin haji ka yadda da cikin za ka samu na hannu ko kuma aikin hukuma ko aikin gwamnati to amma tsarin da aka kawo ba zai shafi matsalar kamfuna ba ta wani bangare wani bangare kuma zai shafe su saboda ma'aikatan gwamnati wanda suka masu ilimi suka waye sun biyan su yi online yadda suke bukata wani zai je kwana biyar kawai ya dawo to bai bukata wani agent sai dai kuma akwai inda yake bukatar agent ina bukatar hotels saboda agent sun fi samun saukin hotel bisa ga individual sannan kuma ni misali zan iya kama hotels a makka da madina na shekara daya shekara daya gaba daya in biya kuɗi don da ke bukata zai zo gona in masa sauƙin da zai samu sauki. bisa ga je ta hanyar direct eh, sannan kuma za a tsara musu wanda ba su samun problem ba samun matsala amma da yawa muna ganin wasu masu yin biza da kansu sun sauka jidda sun rasa inda za su je to shin menene bambancin waɗanda ke tafiya ta visa da suke nema da kansu da kuma waɗanda suke zuwa ta hannunku ku yi musu visa da shirya musu tafiyar ok wato bambancin da da ake akwai abin da ake mujamala ji ta alfarma da ake yi mutum in zai nema za a baka in kana da hanya daga saudiya a baka visa wanda yake shi ma sai ka bi wata ka'ida amma yanzu da yake akwai tourist visa wannan tourist visa ita hukumar saudiya ta yadda wanda ke da tourist visa an ba shi dama je umra ko kuma wanda ke ya bude ido eh, eh, hmm, eh, tourist visa ya bude ido ko kuma idan mutum na rike da visa ta shangai ko uk ko us zai iya zuwa saudiya a bashi visa on arrival amma ma'ana yana sauka zai zai cika wani form ya biya kuɗin da zai badawa sai a masa visa shiga abin da ke fito ke ga wannan akwai su muna manyan mutane ke wannan ba ya muna ne kanan mutane ba to idan ki lura a najeriya mutane da ke yanzu zuwa sauke farali ko umara ba mutane ne wanda wasu wani ma sai ya ji ya yi noma na shekara ɗaya ko biyu sannan haɗa kuɗin da jiya haka shi na buƙatar wanda zai gadin shi wanda zai taimaka masa mai jagora to za ka samu kashi cikin kashi ɗari kashi goma ɗaiki da access su yi biyu daga online only 10% kashi goma kawai cikin ɗari amma kashi 90 dun sun fi su bi ta kamfani saboda su samu natsuwa su samu kwanciyar hankali da yawa muna samun irin wannan kalubale mutum ya zo ya masa ya biza da kansa ya sauka jidda amma ya rasa mota da ta kai shi jidda ko a madina sai ya je ya biya da tsada za ka biya mota daga jidda zuwa madina za ka biya naira riyal dubu daya riyal dubu daya in ka diba a zamanin yanzu ya kai dubu ɗari biyu na naira ko da na abu amma misali idan mahajjaci ko mai mai zuwa umara ya zo gurin mu mai masa biza abinda zai a cirewa cin kuɗin su kawai bai wuce riyal ɗari da wani abu ba duka bai zai wuce dubu ashirin zuwa talatin ba kaga akwai bambanci mm. sai ga to wanda ya isa shi zai ce zai iya yi da kansa ya biya komai sai ka ga in ka diba shi kadai kudin da zai kashe zai biya mutu uku umara in zai bi normal procedure kin fahimce ne in zai bi tsari na irin namu na umara masu zuwa eh, irin talakawa haka masu tafiya su ka su da su yarda su dawo hmm. eh, shi ne bambanci to akwai wata doka da kamar ake gindaya muku ta fannin kama mahalli ko kuma in ce masaukin alhazai a kasar saudiya wato shi tsari ita hukumar saudiya ta yi tsari daki-daki yake idan za ka mutum biza ko na hajji ko na umara idan ka ɗora fasfot ɗinsa a inda ya kamata ka ɗora shi za a tambaye ka tambayoyi daban-daban na daidai sai ka tabbatar da yana da masauki da za ka ba shi a madina masaukinsa a maka motar zai shiga kwana zai a maka kwana zai a duk wannan tsari akwai shi sannan a cikin kudaden da ake cirewa kuma saudiya tana cire kudaden da ake ma insurance wannan kudin da ake cirewa shi ke daukar nauyi idan mutum ya je aikin ibada in allah ya kama sautar lura tashin lafiya to hukumar saudiya tana daukar nauyinsa kyauta duk abin da aka kashe masa a asibiti baya biya amma in ya je ta gwamnati saboda ko da ba lafiya mu kamfuna ma dama mu kira hukuma ta saudiya muna da mara lafiya cikin ah, maniyata za a zo a karɓi fasfot in shi a duba sa a san ga inda aka masa biza sai a ɗauke shi daga nan ba za kuma ganin shi ba za su ɗauki nauyin su kai shi asibiti duk komai za a ba shi za a ba shi abincin da yake bukata za a ɗauki su tashi lafiya ko da zai kai kwana arba'in a saudiya kuma ba wanda zai kira shi gaba da kusisi alhamdulillah wannan tsari mai kyau ne wanda yake akwai bambanci ga wanda ya je aiki na da visa wadda ba irin ta wannan tsarin ba shine bambanci wanda suke wa kansu duk abin da za ka yi sai a ce a kai kanka ka aishi kanka za ka je kai ma amma in ka bi ta tsari na hukuma hukumar hajji ta ƙasa tana ba mu lasisi kan sun yadda mai wannan aiki kame a bakun lasisi an bincike ka rayuwarka da halayenka da komai sannan a tura masa saudiya an yadda a hulɗa da kai ka gani duk abin da za ka yi dole ka kwake mutuncinka da mutuncin ƙasarka duk abin da ya faru za a nemo ka da zaran an ga mutum daya ya samu tangarɗa to za a nemi kamfanin nan daga da tuma ah, na hakon isa ma kuma ala zai ta gani me ke faruwa da wannan sai a nemi ka daga muna kokarin ma inda zamu je da mutane zamu mutane da mun san sun san mutuncin kasar su muke zuwa su dan akwai wanda ko kamin biza ba za mu biza ba su saboda matsalar da ke faruwa a Najeriya ba zai yi ka dauki kowa ka je da shi ba sai wanda ka tabbata yana da halayya muke kuma ibada da je ah. da kuma za su gudu to gaskiya ba ma karɓa waɗannan mai musu aiki to kamar idan aka samu irin waɗanda ke kama masaukin da ba su kai wanda aka ce su kama ba ko kuma wanda doka ta shimfiɗa shin akwai wani mataki da kamar hukumomi ko imma su nakon ko kuma ƙasar saudiya suke ɗauka ko ma kanku ah, kuke ɗauka a ƙungiyance? eh akwai dokoki wanda ke hukumar alhazi za ta baka takarda musamman ga tsarin da take son kai na kama gida akalla suna bukata akalla ka samu 3 star hotel ko 4 star hotel da ke bukata minimum da 3 star wannan mafi karanci mai daraja na uku ake cewa ko mm, wanda yake ba a son alhaji je ya complain ka samu trista hotel ko fosta amma idan mutum na bukata abin a ce ma upgrade daga darajarsa sai ce shi baya son wani yana bi son babba wanda ya fi kowane shi kuma wannan zaɓi ne ga alaji amma dai ita kuma ta ce akalla akalla tana bukatar irin wannan wanda ka kuɗi kimani kaza kuma wannan kuɗin a ƙa'idar aikin hajji muke sawa cikin account ɗin hukuma alhazai ta tabbatar da an biya wannan kuɗin ba muke biya da kuɗin ba in mun sa ba su kuɗi za su je su biya za a cire account ɗinka akwai a abin account da muke da shi a saudiya wannan mai mai wannan otal ɗin zai je tsakaninsu da hukuma ta alhazi hukuma mu da hukumar saudiya a tabbatar da kuɗin da aka karɓa na wannan otal ɗin ne sai a cire a biya kuɗi ba tare ma ka sani ba kai alaji ya ka tura musu su cire kuɗinka kana buƙatar ɗakuna talatin ko ashirin sai a cire daga wannan account naka to idan mutum bamu da za a yi mutum ya je ya kama wani otal wanda ba su suke bukata ba dole sai ka kama mutum da hukuma ta da shi amma akwai masu san duk irin wannan matsaloli akwai bar gurbi wanda duk yadda aka sai ya biyo ta hanya wadda zai cuta alhaji saboda aiki ne na ibada in ka cuta alhaji to akwai haƙi ko ranar kiyama Allah zai tambaye ka to kuma alhamdulillah mu muna kokari mu tabbatar da wannan mun tsare amana da aka bamu muna kokari akan wannan amma ba mu taba kama wani otal ba wanda alhaji zai zo ya kuka yana da wahala gaskiya kamar idan to a ƙarshe wace shawara ko kuma kira za ka yi ga maniyata domin gujewa fada hannun kamar mm, waɗanda ke cuta ko kuma waɗanda za su kai su baro su ba su yi musu abin da ya kamata ba wato eh, shawara ta ƙarshe kamar masu son tafiya umra ko ake hajji saboda gudun hada cikin wani matsaloli kamar yadda hukuma ta ƙasa ta gindaya dole sai an baka dama kana lasisi za ka yi wannan aikin hajji da umara masu son su biya wannan kudade na hajji ko umara ya kamata su dinga bi hanyar ta dace idan ka kasa samun kamfanin da ka da ka dawo a hukuma alhaji ta baka kamfanin da aka sahale musu yi wannan aiki saboda gudun fada cikin fitina na tabbatar da mutane da yawa na ta haduwa da mutane sun biya kudadensu amma karshe babu kuɗi babu aikin hajji amma in Allah ya sa baka samu tafiya ba ka san kudin suna nan lafiya lau ko da baka samu babban ka samu baɗi to amma wani sai a rasa ma agent din da yake to in ka rasa agent to ina ka rasa babu amma in ka dabbar da wannan mutum yana da alaka da hukuma alhazai in ana neman shi mai sauki ne muna da abubuwa da yawa da aka tambaye mu a hukuma alhazai sai in kana da su za baka lasisi to ganin ka bai da wahala don haka ina fatar in Allah da duk mai son tafiya ya samu Eh, wannan hanyoyin na samun sauƙi a gurin shi saboda kada je ya faɗa cikin wazibar gurbin mutane To masu kallo da haka muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da shugaban kamfanin Firdaus Transport Services Limited wato Alhaji Aliyu Abdullahi Jega. Alhaji mun gode da zuwa zauren. Sai kuma in ce sai a makon gobe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin dukkanin abokanan aiki na suwaiba ahmad ke cewa ma'asalam Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun haɗa da lambar BVN da na NIN da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato com. sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili sifili ɗaya sifili sifili sifili sifili ko a garzaya bankin ja'iz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa na Protocol tare da haɗin gwiwar bankin Ja'iz. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mu da sake saduwa a wannan zaure inda muke tattaunawa tare da malamai magada annabawa akan al'amura da suka shafi aikin hajji. Idan mu manta ba muna tare da malamin mu Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Gorumtun babban limamin masallacin Ali ibn Abi Talib da ke garin Bauchi. Akrabkallah assalamu alaikum. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta akrabkallah ah, mun fara ah, bayani sannan kuma ah, ka ba mu Eh, bayanai akan abubuwan da suka shafi ko hikimomi da kuma abubuwan da ya kamata mm-hmm. eh, alhazai har da jami'ai mm-hmm. su kula da mm-hmm. eh, a wannan zaman muna son malam ya yi mana bayani akan wani al'amari wanda yawanci muka lura alhazai da ma jami'ai ko kuma duk wanda ya je aikin haji akan dan gafala da shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fadkuruni azkurukum واشكروني ولا تكفرون ko kuma كذكركم ka او اشد aw ashadda fa idza فاذكروا الله عند المشعر al نعم, al-haram na'am to eh. muna son malam mana bayani akan wannan maganan zikir Allah Allah subhanahu wa ta'ala mai mutane shi da yawa eh. akan musamman abin da ya shafi aikin haji to yana daga cikin tsarin Allah mm. duk aikin da ya shar'anta maka idan kai aikin mm. to ana so ka cikice shi da ambaton Allah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 Allah ce to ku dinga ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko ma sama da ambaton iyayenku lokacin da alhaji ya yi aikinsa Allah ya nufi shi da kammala aikinsa cikin aminci to kar ya manta da Allah domin Allah ya mishi ni'ima irin ni'imar da ba kowa ya same ta ba yana daga cikin abin da wanda ya je aikin haji ko ya samu daman yin aikin haji ba kowa ke tunawa ba eh, idan aka ce yau sunanka ya samu shiga cikin alhazai da da su yi aikin hajjin bana ɗaya daga cikin abin da ake bukata shine har allah ya kaddari tashinka ba wani abu da ake so ka yawaita yi kamar godiya da jinjina ma allah domin kira ne na allah kuma zaɓi ne na allah ka kaddara idan aikin hajjin nan za a tafi mutum dubu ɗari biyu ne a shekara in ƙasa ɗaya ce kawai kamar najeriya mutum 200,000 suka tafi a cikin adadin da aka zaɓi wadda suka tafi ka mu kanka wato in ka kalli adadin wato za ka yi godiya ma Allah misali a ce shekara guda da aka je ake aikin haji duk duniya duk duniya ba ƙasa ɗaya ba mutum miliyan uku ne suka yi aikin haji a cikin miliyan uku da suka yi aikin hajjin nan ko a najeriya ne aka ce mutum miliyan uku ne da su yi aikin hajji sunan ka ya shiga kayi sa ko kamar jihar kano ne kawai a ce bana jihar kano ne kawai duk duniya za ta yi aikin hajji sai aka ce kuma mutum miliyan uku aka bayar su yi aikin hajjin iya jihar kano in sunan ka ya shiga kai godiya ma Allah domin ba a ɗauki rabin mutanen jihar ba to balle duka ƙasa balle duka duniya sunanka ya shiga cikin waɗanda suka dace da wannan ibada to ana son godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala to inda kuma ake so ambaton Allah da godiya wa Allah ya fi tsananta shine kuma bayan Allah ya kaddara ka kammala ka samu tafiya ka samu tafiya ka je ka dukkan wuraren da ake ibada ka yi ibada ka sauke faralinka to ana so ka yawaita godiya ma Allah da kuma ambaton Allah kar ka ɗauka daga lokacin da ka kammala aikin haji kuma labarin aikin haji mm. ya ƙare akwai darussa da dama ake ɗauka a lokacin aikin haji <clears throat> to waɗannan darussa su ake so ka zo ka ci gaba da gudanar da su a cikin rayuwarka tun daga farkon fita ai ana fita ne da talbiya ambato ne na Allah in ana ɗawafi ana ambaton Allah in ana safa da marwa ana ambaton Allah idan ana mina ana ambaton Allah in an je arfa ana ambaton Allah duk inda aka je ambaton Allah to kar a ce daga kuma gama aikin haji kuma an rufe kofan ambaton Allah an shiga wata sabga so ya zan bawa ya ɗore wajen ambaton Allah da kuma godiya ma Allah wannan shi ke nuna cewa bawa ya yi godiya ma Allah Watan duk lokacin da Allah ya mu'amalanci bawansa akan wata ni'ima da ya mishi bayan bukatar bawan ta biya sai yi watsi da Allah to gaba inda su haɗu haɗuwar ba ta yin wa idza masal insana durru da ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka allam yad'una ila masin ila durrin masa Allah ya ce da yawa idan bayi suka shiga matsala da damuwa za su dinga roƙona suna kira na a tsaye suna zaune suna roƙona suna kwance suna roƙona suna kira na Allah ce lokacin da na yaye musu matsalan sai ga mutum ya shiga hada-hadansa kamar bai taɓa neman gudumawa ta ba to lokacin da wata matsalar za ta zo to a lokacin kuma wacce ta fi wacce ta wuce shi yasa kullum matsalolin mutanenmu hmm. baya kasa na wadda ya wuce hmm. domin Allah duk damuwan da ka shiga sai ka tashi cikin dare ko yaushe ala karatun hmm. alkur'ani azumi da sauransu da ya biya maka bukata sai ka watsar to next haɗuwan da za ku yi wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uktiya Allah ce matsalan da za ta saki taso maka yayar wacce ta wuce a bayan to amma duk lokacin da ka kyautata alaka da Allah saboda wani abu da ka shiga na damuwa to kuma in bukata ta biya karka yi watsi da shi karka manta da sallolin da kake yi karka manta da addu'o'in da kake yi karka manta da azumin da kake yi karka manta da ayyukan alkhairin da kake yi to wannan kira ne malai isa da ubangiji yayi cewa idan an gama aikin haji a ci gaba da ambaton Allah fiye da yadda ake ambaton iyaye ma'ana mm. fiye da yadda ake ambaton kowa a rayuwa saboda haka mutane su ci gaba da ambaton Allah kar su ce tun da an gama aikin haji ko an gama umra mm. to yanzu kuma kamar aikin haji ya wuce mm. ko umra ya wuce su Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu wannan zai hada mana da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wazkurullah fi ayyamin ma'lumat wazkurullah fazkurullah fi ayyamin ma'lumat eh, eh, eh wayannan ayyamin ma'lumat sune ayyamin tashrik lokacin da aka koma mina aka je ana jiran waɗannan kwanaki uku na bayan eh, ranar sallah ranar yanka su abinda ake so bayi su zakalkale shine ambaton Allah waɗanda suka yi kwana biyu fa ni'ima ومن تأخر ومن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه سو ake أكي na ce. wajen ambaton Allah addu'o'i roƙon Allah komawa zuwa ga Allah da kuma roƙon Allah ya karɓi abin da aka yi wato ba wata riba da bawa yake da ita a rayuwa kamar ambaton Allah shi ka'idar da Allah ya ajiye faskuroni ne kurku wato in ka ambace shi zai ambace ka shi Allah duk abin da za ka yi da shi na alaka in ka yi to zai yi maka abin da ya fi abin da kai kai saboda haka akwai bukatar duk waɗanda saɓani da raga mutanen mu da yawa in an je wajen kawai hira ake yi taɗi wani ma za ka samu an shiga wata sabga da ta saba wa ka'idan zaman wannan wajen ana ta waɗansu hirarraki to abinda ake bukata zama ne da za a bauta ma Allah a kaɗaita Allah a tsaya tsayuwar daka wajen neman alkhairan duniya da lahira eh, da fatan zamu ah, wasu tukun ɗauki wani darussa da Allah malam ya mana a nan kuma kawo ƙarshen wannan tattauna da muka yi da malam sai kuma wani lokaci da Allah mai kowa mai kuma ya kama a madadin shi malam ishaq ibrahim da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ka kara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya rasulullahi wanda ya alhamdulillah jama'a duka duka anan muka zo karshen shirin namu na wannan makon sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na ni Fatima Umar Bolori nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito hukumar alhazai ta kasa ka yi mana agaji da dubin hikima ga abun da zan ambato kuna yi wa alhazai hidima bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato